Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu a ah, mu da sake haduwa a cikin wannan sabon bidiyo namu a ah, insha Allah a wannan bidiyon namu yau za mu yi bayani akan wani application mai muhimmanci wanda insha Allah na son zai birge ku da iri yanayin abubuwan da yake yi to a ah, kafin mu shiga bidiyon mu na neman alfarman masu kallo a don Allah in kai bako ne a wannan channel din mu sai ka je ka yi subscribe sannan ka danna alaman ƙararrawa sannan kuma ina miƙa godiya ta a gare ku dukkan ku saboda da taimakon ku ne channel mu insha Allahu kasancewar ta sabo ce a hakan ma dai ta samu subscribers guda goma sha hudu a wannan ba iyawar mu bane wannan tallafawar ku mun gode sai ku yi ƙoƙari a ku ta wannan ƙara tallafawa in kai ba ne sai kai yi subscribe ka danna alamar ƙararrawa mun gode mun gode kuma muna muku fatan alkhairi ku sai mu je mu shiga bidiyon mu ba tare da mun tsawaita bayani uh, insha Allah kamar da kuka gani a bidiyon mu ne zai bayani ne akan wani application mai muhimmanci wannan wanda insha Allah zai canza ni wayarka kuma yadda wayarka za ta kama birke ka sosai insha Allah to abu na farko da za mu kawai za mu je mu wannan mu gwada muku application ɗin ka gane shi nan ga nan da na so mu ɗauko shi to sai na ga zai ci mu na gaskiya lokaci da yawa amma sunan application ɗin super p launcher ga nan super p launcher ga nan mai alaman p a cikinsa to abu na farko kawai da za mu yi za mu je kawai mu shiga setting ɗin wayar mu kamar haka ga shi nan haka sai mu shiga setting haka to kana shigan setting sai ka jawo ƙasan nan ka jawo sai ka zo wajen nan din nan apps din nan gashi nan kana zuwa kawai sai ka shiga apps din nan haka kana shiga kai tsaye zai nuno ma wani dan kai nan gaya nan gashi nan alaman seti kamar inji media haka gashi nan to sai ka shige shi shi ma to kana shigan shi zai nuno ma gashi nan wani abu nan gashi nan home app gashi nan to da zaran ka installing ɗin application ɗin kawai zaka zo ka shiga nan ɗin nan sai ka sai ka shiga wannan app din nan haka sai ka zaɓa gashi nan super p launcher gashi nan ku kula da sunan shi saboda yan kun je ɗauko shi ga sunan shi nan gashi super p launcher kuma ka kula da logo sa yanzu kamar haka mun saita shi a matsayin wannan wanda za mu kama aiki da shi a can fuskar wayar mu to sai kawai mu fito mu dawo mu je mu fara bayanin da ya kamata kan shi kamar yadda kuke gani kun ga yanzu wayan ta canza to za ga misali kana son ka ɗan yi wajen su jari jari kamar yan kuskure ma ka misali sai ka zo nan za ka riƙe screen ɗinka da ƙarfi ina zuwa sai dai yana da ɗan talla da yawa to kana shiga screen ɗinka da ƙarfi ka riƙe shi sosai nan kawai za ka zo ina zuwa gashi nan super setting ɗin nan gashi nan sai ka shige shi kawai kamar haka to da zaran ka shigo shi nan zai baka wannan zaɓuɓɓuka dai a wannan wajaje zai nuna abubuwa da yawa wannan aikin su zai nuna ma yadda za kai wannan yadda irin shirye-shiryen da kake so ka mai kuskure ma misali haka bari mu shiga desktop ɗin nan na farko to shi zai baka wannan alama wannan enable sidebar in launcher irin sidebar da ina kowa ya san shi sai kuma abu na gaba Grip grid size iri yawan wannan yanayin size ɗin da kake so su kasance in wannan ne in rows ɗin kana son su kasance 4 ko kuma wannan nan kuma columns ɗin to sai kuma nan transmission effects wannan in kana jan screen kenan wanda kake son ya zama za ka iya zaɓa nan daga nan duk wanda kake so misali mu bari mu zaɓa kamar wannan wannan na sayarwa ne sai ka biya kenan to nan ka zo dai za ka zaɓa wanda kake so a cikinsu sai abu na gaba icon size wannan ba ruwanmu da shi ga sai kuma wani na hide icon label in kana son ya ɓoye wannan icons gashi nan gashi nan label irin na ƙarshe ɗin nan haka za ga yadda ake ko kuma square ka za ka wannan za ga wani icon circle ne haka ina zo. za ga wani icon misali circle ne ina zuwa za ga wani icon haka yake wannan icon yana nufi dai application irin ɗan foton da ake nuna gaban application to za ga wani kuma haka yake to in baka so a nuno irin abubuwan nan na gefen nan na wannan label ɗin shi kawai za ka zo nan hide icon label gashi nan <clears throat> sai kuma nan abu persistence wannan search bar to in kana son ka kunna shi sai search style nan kuma wallpaper wannan super p color wallpaper nan zaka zaba wannan wallpaper ina kuma san wallpaper wannan fuska dai kamar irin na foton fuska haka to nan zaka zaba kalan da kake so ga sunan da yawa sai ka zaba wanda kake so bari mu mai da shi farinsa site desktop log prevent change to the desktops in baka so misali ya canza komai kawai zaka danna log din na yanzu ba abun da zai canza minimum desktop number shi ma zaka iya zaɓa lambar da kake so sai abu na ba na gaba how to create new install shortcut a wannan shi zai baka dama misali da zaran ka install din ne ba nuna ma shi shortcut hanya mafi sauƙi yadda za a gano shi sai kuma nan new widget drawer nan ma za ka iya kunna shi enable sweep to google na wannan za ka iya wannan amfaninsa kana sweeping ɗin wannan gashi na sweep right from first screen you enter google kana wannan sweeping ɗin wannan ta dama a first screen ɗinka zai baka wannan zai baka damar shiga google zai buɗe ma google kai tsaye infinite scrolling ga sunan dai da yawa suna da yawa in muka ce za mu bayani su ɗaya bayan ɗaya bidiyon namu zai tsayi da yawa bari mu je mu koma shafi na gaba sai kuma abu na gaba gashi nan app drawer wannan shi ma zai baka dama yadda za ka tsara su yadda kake son su kasance gashi nan landscape grid misali wayan tana juye haka iri haka ɗin nan to nan ma za ka zaɓa wannan yawan iri yanayin girman da kake son ya kasance shi kuma protein ɗin ranka tana tsaye haka shi ma za ka iya zaɓa sai kuma drawer style in kana ja ya kake son su kasance wannan application ɗin sama kake son ka ja ko ƙasa ko kuma horizontal in ka sa horizontal za ka kama ja a gefe irin jan da ake gefe haka misali haka kamar kowa ya san dai ka shiga apps ɗinka irin jan haka gefe to in ka sa vertical ɗin sai dai wani haka za ka jawo su misali ko kuma ka ta ja ƙasa kana yin sama in ka shiga applications ɗin kamar bari mu bar sa bari mu mayar da shi horizontal sai abu na gaba enable a to z wannan za wannan ya zai nuna ma abcd a gefe da applications ɗin duk wanda kake so in kana son ka bar shi sai ka bar shi a kunne to sai abu na gaba ina kusan wanda muka bayani a can bayanin nan da su ne sai mu je abu na gaba dog gashi nan background dog nan ma za ka iya zaɓa wannan misali dog ɗin wannan iri yanayin wannan hasken abu za gane shi gashi nan yana preview a ƙasa ɗin nan gashi nan gashi nan cikinsu duk wanda ka zaɓa dai bari mu mu bari wannan applications yana da abubuwa da ba mu yi wannan bayanin da su gaske wannan bayanin su dukan su a lokaci ɗaya saboda kar bidiyon namu yayi tsayi da yawa ga sunan da in kai ka zo sai ka zaɓi wanda kake so ga dims da look na yadda za ka canza kalan kalolin shi ka sa mai kalan da kake so to ko abu na gaba da za mu yi bari mu je abu na gaba wanda ina ga shi ne. kusa mafi muhimmanci application nan gashi nan safety and privacy to use this feature you firstly aka ce to use this feature firstly you need to set a pattern lock to in kana son ka aiki da wannan quest dole a suka ce sai ka wannan sai ta misali wani pattern dai na security misali mu bari mu ba da wannan sai ka danna continue sai ka ƙara drawing din sai ka yi continue To nan zai baka dama wannan in kana son ka kulle applications ɗinka gashi nan sai a ce wannan kana kunna nan zai nuno ma wani abu kasan nan select applications gashi nan. To nan zaka zaba application ɗin da kake son ka ɓoye ga su nan. Nan duka zaka zaba application ɗin da kake son ka ɓoye kawai zaka danna mai a cikin box ɗin nan zaka ansa mai mark to kana gama kai sai ka taɓa wajen save ɗin nan shikenan application ɗinka zaka shige su sai don nan security. to sai abu na gaba lock hidden icon kawai misali in ka ɓoye wasu application su ma za ka yi wannan locking ɗinsu sai kuma enable private folder duka su dai ga sunan ka so ka zaɓa za ka yi unlocking by fingerprint ga sunan dai invisible pattern when drawing wannan zai taimaka maka waje in kana zanawa za a ga wannan abun da kake zanawa ba to sai mu je abu na gaba ko kuma in ce abu dai na ƙarshe to abu na ƙarshe da za mu yi bayani akan shi wanda zai ƙara sa application ɗin nan ya birge ka shine wannan zai wannan application ɗin zai baka dama ka canza wannan a icon ɗin wannan icon ɗin ka misali wannan gashi nan yadda za ka canza wannan icon dai ina kowa ya san icon ɗan hoton nan da kuke gani na application misali gashi nan kamar wannan hoton da fuskan da muka sa bari mu je mu canza mai fuska da za ku gani da kyau na zo super eh, kamar yadda nake muku bayani wannan application zai baka dama ka canza foto irin ɗan nan kayan kamar whatsapp ɗina yanzu gashi nan foto na nasa to kai ma za ka iya canza naka har da sunan shi za ka canza to in kana son ka canza shi kawai a abu na farko da za ka za ka rike application ɗin ne da karfi ka riƙe shi kamar haka kana riƙe shi zai nuno ma ya kyarto fuska kamar haka sai ka taba edit din nan gashi nan kana danna edit haka kaga nan za ga saman nan ya nuno ma wannan ya nuno ma dan alaman facebook din nan da ɗan wani pen sunan sama duk abin da za ka yi wannan pencil za ka taɓa gashi nan kana zuwa nan za ka wannan zaɓa size ɗin da kake son ya kasance ina zuwa gashi nan kawai sai ka taɓa misali bari mu sa wannan manto ka kula abun ka ga nan ka ce fill icon has cycle nan kuma from icon pack nan kuma from pick crop apps to nan kawai za mu shiga cikin biyu ɗin nan misali kamar wai uku ɗin nan yana zuwa ko wannan ga shi nan ko wannan ko wannan dai duk wanda ka shiga a cikinsu nan kana so ya zama circle nan kana so ya zama square nan kuma from peak no no crop wanda babu wannan ba ruwanka duniyan ke shi kawai bari mu shiga mu wannan sai mu jira to kana shiga zai nuno ma zaɓe kamar haka sai ka zaɓa inda zaka ɗauki hotonka to bari mu je mu shiga sai mu zaɓa hoton da muke so misali bari mu zaɓi kawai wannan ba tare da ɓata lokaci ba sai ka taɓa wannan just one misali to gashi nan za ka yanke shi iya yadda kake son iya inda kai kake son ya fito mu bari mu bar sa haka sai mu danna alamar mark ɗin can to yanzu kun ga foton ya san ya canza to in kana so ka canza mai suna kuma sai ka taɓa nan ɗin nan wajen light ɗin nan wannan light din sunan application din ne to ne application ne za ga sunan sa nan sai ka taɓa wajen biron nan shi ma zai baka keyboard ta katon za ka canza sunan da kake son ka sami bai kai mu mu ce mai fb ke misali to kana ma gashi nan icon change also apply to drawer ko sai ka taɓa ok alaman good din ko ka taɓa ko ka bar shi duk yadda ka so ko sai ka taba ok din nan misali to yanzu kun ga wannan ya canza gashi nan to yanzu in ka so duka zaka mai da applications ɗinka haka nan to ina ga ƙarshen bidiyon mu kenan a sai mun haɗu a bidiyon mu na gaba kamar yadda muka saba don Allah in kai bako ne muna neman alfarma a wajen ka yi subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin a sanar da kai mun ɗora sabon bidiyon mu na gode da ba da lokaci da kuka a kuɗan min afuwa ina ga akwai wani abu mai muhimmanci na mata wanda ya kamata ake na guda muku shi a kamar yadda muka yi bayani za ka canza icon ko wani application bari kawai mu shiga kamar wannan misali mu danna edit ɗin nan to gashi nan misali in ka shiga waje na icon ɗin nan misali kamar yadda na muku bayani gashi nan misali in kana son bayan ka sa hotonka in kana son ka cire hotonka za ka danna nan reset to default din nan kawai kana dana reset to default kenan zai canza kenan wannan photon zai tafi misali gashi nan photon ya cire kun gani gashi nan ya koma ana ainihin sa to sai kuma wani ƙarin bayan da nake so mana gashi nan misali shi ma again zaka taɓa wajen da edit din nan misali ce mu je mu zaɓa photon mu misali duk yadda inda duk inda muka zaba cikin hanyoyin da muna muku bayani za ka yi shiga misali bari muna sauri kai mu zaɓa kowane hoto bari mu zaɓa wannan kuɗin man afuwa don Allah kaɗan wannan application ɗin namu yake ɗan tsayawa kaɗan just once misali bari in ce bari mu zaɓa wannan haka za ka danna na ɗina ehem to bayan ka sa hoto misali ka canza sunan ka canza sunan kamar haka kamar yadda na sa ɗazun Uh, kamar yadda na ce muku za ka yi zaɓar wannan ko ka bar shi to shi yasa sai na gani kuma akwai wani bayani mai muhimmanci wanda ya kamata ce na muku akan shi gashi nan icon change also apply to drawer Kamar misali yanzu in ka sa ma in ka bar wannan a kashe haka to ya canza wannan hoton da ka canza ya kawai hoto na wannan ya kawai application ɗinka na fuska zai canza ma. So in kana son ka canza shi duka har can ciki duka sai ka taɓa nan mark ɗin nan gashi nan sai ka taɓa OK. To kana taɓa OK da za ka nemo wannan bari mu nemo shi nan. za ka ko a nan yawwa kamar nan gashi nan a Facebook ɗin kwanan ciki ya canza to shi ne amfani wancan drawer din zai canza shi har cikin nan applications ɗin nan haka. A mun gode sai mun haɗu a bidiyon mu na gaba wannan shine ƙarin bayanin da nake son dama in muku to sai mun haɗu a bidiyon mu na gaba.